mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka kuma barkamu da sake zuwa a cikin wannan karatun shiri mai suna faɗakarwar musulunci tare da ni hamza ibrahim wanda yake zuwa ku kai tsaye daga nan tashar jami'ar jihar kaduna wato kasu fm akan mita tasa'in da takwas da dubu biyar shiri ne wanda yake zuwa muku a duk ranar juma'a da misalin karfe goma zuwa karfe sha ɗaya na safe inda muke gayyato malamai domin a tattauna akan al'amuran da ya shafi musulunci da musulmai ga baki daya amma kafin mu ci gaba bari mu dan numfasa ku kasance tare da mu a yau maudu'in da zamu tattauna akai shine falalar goma karshe na watan Ramadan kuma muna tare da babban malamin wanda zai mana bayani akan wannan maudu'i ba kowa bane illa Sheikh Malam Nasiru Abubakar wanda muka sani da Malam Nasir Albani Malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam kamar yadda muka sani muna cikin goma karshe ne na wannan wata mai alfarma watan ramadan sannan kuma goma ƙarshe ya kasance goma ne wanda ya kunshi wasu falololi da dama na musamman shin za ka yi mana bayani akan wannan falololin بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 ma'ana makarantar kasu kenan ko to muna fatan Allah ya sanya wannan a cikin mizanin ayyukansu sannan kuma Allah ya ƙara ɗaukaka su sannan masu jagorancin makarantar da sauran yan uwa da suke da alaƙa da abun gaba ki Allah ya taimake su akan wayannan niyoyi da suke na alkhairai ah, na farko mai tambaya ke cewa eh, tambaya akan falalan goma na ƙarshe na wannan wata na Ramadan hakikanin gaskiya lallai akwai falaloli masu yawa wanda za mu taɓa dai abin da za a iya taɓawa a kai manza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'minai take cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza da kalal ashar ahyal layl idan goma na ƙarshe ya shiga manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye dare wa ai kaza ahlahu sannan kuma yana tada iyalansa su ma su raya wannan daren sannan wa shadda mi'zarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daura gyaftansa ma'ana yana ƙara zage dantse a goma na ƙarshen nan wurin aikata ayyuka alkhairi abin da ake nufi da wannan hadisi ba wai ana nufin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya aikin alkhairi bane a wasu sauran kwanakan a yana ƙara ninkawa ne akan abin da yake yi da kun ga da wannan sai nuna mana shi ana son mutum ya yawaita ayyukan alkhairi a cikin watan ramadana musamman a wata a goma na ƙarshe dinnan na wannan watan ramadana din daga ciki ina son ɗan tunatar da yan uwa akan wani al'amura da suke gudana a musamman idan ramadan ya shigo za ga maimakon idan ramadan ya zo a tausasa wa mutane wurin abubuwan da ake saida na abinci da na sha da sauransu to sai ka ga ana tsawwalawa abin da kake siyan shi naira kaza sai ga idan ba a isa ba da ramadan idan an san yana da wani muhimmanci sosai sai a ƙara mai kuɗi wannan kuma ya saba wa karantawa na manzo sallallahu alaihi wasallam idan har ka san cewa kasuwo shi eh, za ka iya samun wani riba wanda yake riban nan ba za ta kai ninka wanda za ka yi ba misali za dai ka samu riba to irin wannan mutum zai iya ragewa saboda me ya samu ladan da ake samu a cikin wannan shi ma zai iya shiga ciki ka taimaka wa mutane sannan daga cikin abubuwan da ake so mutum ya yawaita akwai yawaita karatun alkur'ani sannan kuma ana son mutum ya yawaita kyauta musamman a goma na ƙarshe din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta manzo Allah ya kasance ajwadin nas ya fi kowa kyauta ya fi kowa iya kyauta to amma sai aka ce wa ajwadu ma yakunu fi ramadan mafi kyautan da manzo Allah yake yawan yi shine a me a watan ramadana sannan kuma sai ga hadisi ya nuna a goma na ƙarshen nan manzo Allah yana yawaita mishi aikata ayyukan alkhairi yana yawan kyauta a cikin wannan lokuta to saboda haka eh, kowa sai ya duba iya gwargwadon abin da zai iya wurin taimaka wanda ba su da shi Allah madaukin sarki yana faɗa cikin suratul eh, tahrir dalaq eh, Allah madaukin sarki yana cewa li yunfiqu sa'atin min sa'ati ma dukiya ya ciyar daga dukiyar da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizqo duk wanda Allah ya kaddara arzikin shi bai da yawa yunfiq mimma atahu Allah to ya ciyar da abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya sai abin da ya bata ashe kowa zai iya kokarin shi ne wurin taimakawa a cikin wannan goma na ƙarshen taimakawa wanda ba su da shi kada ka ce to idan an ce a taimaka sai mutum ya dinga hangen masu kuɗi a kowa zai duba iya gwargwadon abin da zai iya yi idan za ka iya yin abu guda za ka iya yin misali na naira ɗari ne to yi na naira ɗari ɗin idan za ka iya yin na dubunnai ne yi na dubunnai ɗin kada ka ce dole sai mai kuɗi saboda in an zo shiga aljanna ba wai za ka ce to mai kuɗi tunda shi ne yau bari shiga aljanna ni daga baya bayana biyu a'a kaga kowa zai ta kokarin ya zai ne ya samu aljanna da ko to saboda haka lalle ya kamata a dage da aikata ayyuka alkhairi a cikin wannan goma na ƙarshe din sannan daga cikin abubuwan da za a fuskanta shine akwai abin da ya shafi lailatul qadar wanda bayani zai zo insha allahu a kan shi amma dai almuhim idan goma na ƙarshe ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita ayyukan aikata ayyukan alkhairi sannan kuma yana ƙara zagi dantse wurin mai. aikata aikin alkhairi musamman na filfili da karatun alkur'ani da sauransu sannan ma an ce yana tada iyalansa shi idan kana da iyalai kada ya zama kai kaɗai ne kurin kake ta aikatawa su ma iyalai kai kokari ka jawo su su ma su yi ko kuma Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani ku kare iyalanku da kanku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta ashe yanda zaka dage wurin aikata ake alkhairi to kai kokari iyalanka su ma su dage da ni aikata wannan ayyuka alkhairi wannan shine a takaice to malamin gode kamar yadda kai bayani a goma karshe dama ka dan faɗa mana wasu ibadu wanda ake yi wanda ya shafi karatun alkur'ani da kuma ya shafi nafilfili su malam dama a cikin wannan wata na ramadan yawanci akan yi watan tarawihi sannan kuma akan yi tsayuwar dare watan tahajjudi so mutane sukan yi kokonto akan falalar shi tahajjud da kuma shi sallar tarawihi shin akwai wanda ya fi wani ne tunda ni a fahimta na kusan duk na fulfuli ne wanda ake yi a cikin watan ramadan shin akwai wanda ya fi wani ne koko matsayin su ɗaya to hakikanin gaskiya abin da ya shafi tarawi da tahajjud wayannan al'amura ne wanda suke shi tarawih an yi shi ne saboda wayanda ba za su iya tashi su yi tahajjud din ba sannan kuma tarawih eh, na filfili ne shi ma da tahajjud din da tarawih kusan duk ɗaya ne domin hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairi ala ihda ashar raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa a ramadan ko wani watan ramadan ba akan raka a goma sha ɗaya idan mutum yana da daman zai iya tashi wancan ɗin to zai iya ji bi ta ɗin idan kuma tarawi yake ganin zai iya yi yake da daman yi to sai ya tarawi ɗin duka dai suna daga cikin dai na fulfuli an kira wannan tarawi ne ga wayanda su ba su iya su tashi wancan ba ake yin tarawi ɗin domin an ce kowa sai ya yi tahajjud to mutane nawa ne kaga da yawa wani da zara an ɗiba girki shikenan bacci zai ɗauki mutum to kuma wani ba zai iya tashi ba misali ka je kasuwa ka dawo ka yi aikace aikace ka yi lebura ka yi kaza misali to amma idan ya zama ka yi eh, an ba da dama za ka iya yin tarawi to kaga mutum ya dawo wani zai iya tarawi tun da ta'iwa tarawin ba ta da tsawo kamar yadda tahajjud ɗin take to almuhim dai da tarawin da tahajjud ɗaya ne ko dai mutum ya tarawi ko ya tahajjud babban abin da dai ake yawan samun eko da cece kuce akai shine abin da ya shafi shin mutum zai iya yin tarawi sannan kuma ya zo ya tahajjud to malamai sun maganganu akwai sabanin malamai akan haka to akwai fatawan Umar da wayansu asarai da suka zo cewa ana raka ashirin ko raka a kaza misali to duk wayannan asaran muka duba cikin kiyamu Ramadan na Sheikh Nasiruddin Albani ko siyamu ramadan nashi za a ga cikakken bayani yi bayanin wannan asare akwai asare da dama da basu inganta ba a ciki to amma abin da ya inganta shine wannan hadisin Aisha din cewa manzon Allah bai kasance yana karawa a Ramadan ko wani Ramadan ba aka raka goma sha ɗaya saboda haka in za ka yi wannan ne raka goma sha ɗaya in wancan ne ma raka goma sha ɗaya wannan shine magana da ya yafi rinjaye insha Allah akan kamar yadda muka sani a cikin wannan goma karshe ake samun wannan dare na lailatul qadr shin wannan lailatul qadr menene shi to wannan daren lailatul qadr malamai sun maganganu da dama akan shi daren lailatul qadr an kira shi da daren lailatul qadr ne saboda dare ne wanda ake kaddara ayyukan bayi su kuma suka ce a an kira shi da lailatul qadr ne saboda falala da yake tattare da wannan daren an ce ya fi shekara dubu ya fi wata dubu ko za mu ji bayani akan haka kuma sannan dare ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikin daren idan muka duba cikin suratul qadar Allah madaukin sarki yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadar lalle mu mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadar mun saukar da me alkur'ani to sai malamai suka ce an saukar da shi ne a dare mai falala Dale wanda Allah yake kaddara ayyukan bayi a ciki sannan kuma eh, wani an ce ga Hussein ibn Fadl shin ba Allah ya riga ya kaddara eh, kaddarori ba tun kafin ya halicci halittu kafin ya halicci sammai da kasai sai ya ce eh na'am sai ya ce kila fa ma ma'ana lailatul qadar to me yake nufi da lailatul qadar din nan sai ce lailatul qadar shine sauqul maqadir allati karaka Allahu fil mawaqit shine gangaro da kaddarori wanda Allah ya halitta a lokutan da a lokutan da abubuwan za su kasance ma'ana Allah ya kaddara kaza zai kasance kaza zai kasance kaza zai kasance na alkhairi kaza zai kasance wanda ya sabanin haka misali duk a wannan daren za a gangaro da su ga mala'iku sai Allah ya ce wa madara kama lailatul qadar menene ya sanar da kai daren lailatul qadar din ma'ana menene ya sanar da kai girmama daren lailatul qadar din nan sai Allah ya ce lailatul qadar khairun min alf shahr daren lailatul qadar ya fi wata dubu ma'ana aiki a cikinsa ya fi ibadan wata dubu da ga da wannan sai nuna ashe dare ne mai falala sosai dare ne mai albarka sosai har a ciki ma Allah ce tanazzalul mala'ika mala'iku suna sauka warro da kuma mala'ika jibril kun mala'ika jibril yana cikin mala'iku amma saboda wani ana son a bayanin wani falala nashi na musamman sai ka ce tanazzalul mala'ika war ruh mala'iku suna sauka duk da shi jibril din a ciki sannan war ruh shi mala'ika jibril din an ƙara ambatan shi to sai malamai suka ce wannan an ambace shi ne saboda mai falala da yake tattare da shi da alkhairan da suke tattare da haka da sauran su ma suna da shi amma dai wannan na musamman ne an gani to sai Allah ya ce tanzil malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim kuma suna sauka ne da izinin ubangijinsu min kulli amr suna sauka ne saboda kowane al'amari da Allah ya kaddara a wannan shekaran da abin da ya kaddara Allah zai umarce su gudanar da wannan abubuwan sai Allah ce salamun hiya ma'ana wannan dare na lailatul qadar yana cikin aminci da alkhairai tattare da shi babu sharri tare da shi imamu mujahid a ƙarƙashin wannan aya ɗin yake cewa ya ni anna lailatul qadar salima lalle dare lailatul qadar dare ne wanda yake kubutacce amintacce la yastati'u shaytan an amala fi haso shaytan bai da ikon ya aikata wani mummuna abu a cikin wannan daren sannan kuma ba zai bayyanar da ba zai iya farar da wani cuta ba a wannan daren to sai aka ce hatta matla al-fajr har zuwa huduwan al fajr to a can cikin suratul dukan Allah ma ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mu mun saukar da alkurani a cikin dare mai albarka fiha yufraqu kullu amrin hakim ko a ciki ake rarrabe duk wani al'amari na Allah mai hikima duk wani abu wanda Allah ya rarrabe shi a wannan dare ake rarrabe shi sai Allah ya ce amrun min indina wannan umarni ne daga wurinmu inna kunna munzirin lalle mu masu gargadi ne ma'ana mutum gargadi akan mutum aikata aikin alkhairi sannan kuma da gargadi akan mutum ya guji aikin sharri misali to shi har zuwa dai karshen ayoyin da bayanan da aka yi akan haka da to sannan an samu hadisi daga Abi Huraira Allah ya kara mishi yadda yake cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadr duk wanda ya tsaro daren lailatul qadr imanin yana mai imani da Allah wahtisaban kuma yana mai kwadayin lada gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta mai abin da ya gabata na zanbansa wannan hadisi bukari da muslim suka rawaito shi ashe da wannan ya nuna daren lailatul qadr yana da falala mai yawa malamai su yi maganganu da dama a karkashin haka amma dai wannan kaɗan daga ciki kenan dare ne wanda ake saukar da aka saukar da alkur'ani a cikin daren sannan kuma yana da alkairai da dama sannan kuma akwai bayanai da malamai suka yi akai insha Allah mun zo bayani akan kwanakan da ake tunanin insha Allah za a kawo su wannan shi ne a takaice to jazakallahu khair masu sauraro kada a manta kuna tare da tashar jami'ar jihar Kaduna wato kasu FM akan mita biyar inda muke tattaunawa akan a kwadalan goma karshe na wannan ajin watan Ramadan har inda muka kai inda muke bayani akan daren Lailatul Qadr to insha Allah za mu dan numfasa na wasu yan mintuna da mun dawo insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya ku kasance tare da mu Ku hmm. sauraro mu da dawowa kuma kuna tare da tashar jami'ar jihar Kaduna ne wato kasu FM akan mita 98.5 kuma muna kan tattaunawa ne akan lailatul qadar to akan muka lahu a tambaya ta gaba ita ce sun a wasu kwanaki ne ake samun wannan dare na lailatul qadar to na dangane da abin da ya shafi kwanakai da ake samun wannan dare na lailatul qadar hadisai sun zo akan haka kusan hadisai guda uku akai na farko hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda lalliyoyin su mazaje daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sun ga lailatul qadar a cikin bacci fi saba'il awaqit a cikin bakwai na ƙarshe ma'ana kwana bakwai na ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ina ganin wannan ganin naku ya dace da sab'ul awaqit sai ce duk wanda zai kirdaranta to ya kirdado a cikin kwana bakwai ga da wannan hadisi sai nuna ashe sun kwana bakwai na ƙarshen nan na goma ƙarshe a nan ne ake tunanin samun mai daren lailatul qadar to wannan hadisi muttafaqun alai buka da musun suka rubuto shi haka nan an samu hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'minai ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na itikafi a goman ƙarshe na Ramadan sannan kuma yana cewa taharrau lailatul qadar fil ashr awakir ku kirdadi ma'ana ku yi don daren lailatul qadar ku bincika daren lailatul qadar a cikin goma na ƙarshe na ramadan kaga da wannan sai nuna goma na ƙarshe shi ma hadisin ya ishara kan me goma na ƙarshe can kuma mun ji bakwai ko to sannan hadisin Aisha ha ila yau Allah ƙara mata yarda take cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce taharraw lailatul qadar fil witri ku yi kirdadan daren lailatul qadar a cikin wutiri idan an ce witiri eh, witrun min al-ashr al-awakir na ramadan ma'ana kwanakai na wutiri na goman ƙarshe na ramadan to malamai suka ce in an ce witir menene ake nufi da witir suka ce witir shine kwanakan da ba za a iya raba su biyu ba haka dole sai an bantar ɗaya tukuna, an ɓalla ɗaya tukunna za a raba misali yanzu idan an ce a raba ashirin da biyu haka za a samu goma sha ɗaya ko to amma idan an ce a raba ashirin da ɗaya ba kaga za a samu goma da rabi rabi ko to sai malamai suka ce in an ce witir ɗin nan shi ne kwana goma sha ɗaya ashirin da ɗaya da kuma ashirin da uku sannan da ashirin da biyar da ashirin da bakwai da ashirin da takwas eh, da ashirin da tara Wai nan su ne mai wutiri ashirin da ɗaya bakwai, ashirin da tara. To Hafiz ibn Hajar al-Asqalani yake cewa bayan an kawo ya ambaci wayannan hadisan da kuma maganganun da malamai suka yi kai haka sai ke cewa eh, malamai sun yi saɓani kan wannan sun ƙara juna ilimi a kan wannan bayanan kusan maganganu arba'in 46 ya kawo cikin fatawar bari sai ce amma abin da ya fi rinjayi Shi ne filwitiri min al ashr shi ne za a duba shi ne a cikin wutiri na goman karshe to sai su kuma jumhurin malamai suka ce daren da suke tunani na lalle lailatul shi shine mai daren goma sha bakwai a daren ashirin da bakwai to wannan ne abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa to a ƙarƙashin wannan wani na hadisan gabaki ɗaya guda uku wasu malamai suka ce ai ba su ci karo ba goman ƙarshe wuturi bakon ƙarshe suka ce za a iya haɗawa Wuturin ai yana cikin goma ko sannan shi ma ya yake da suna eh, wuturin ɗan eh, goman eh, ya yake da suna shi ma wancan bayani na bakwai shi ma ai yana cikin me goman ƙarshe saboda haka duka za a haɗa sai zama mai za a yi kirdadan shi a cikin mai goman ƙarshe to wannan bayani na jumhur su ma sun yi ishtihadi ne akai saboda dalili babu wani nasi kai tsaye da ya ayyana ranar to amma an samu wasu fatoyi daga shekul islam ibn taimiyya da ibn rajab alhambali shi ibn taimiyya shekul islam ya ce idan an samu juma'a ashirin da uku ga watan juma'a din to wannan shine daren lailatul qadar idan an samu a cikin wutar idan an samu ashirin da uku juma'a ta kama a ranar kamar yau misali kenan ko daren jiya shi a wurin shekul islam shine mai daren lailatul qadar to amma dai ijtihadi ne nashi saboda ko wani hadisi ingantacce wanda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna mai daren lailatul qadar to bayan an nuna mai ya tawo zai mutane albishara akan me an ga daren lailatul qadar zai gaya musu cewa an ga ranan to sai ya tadda wani suna rikici tsayawa sulhun nan da yayi sai ya manci kunga da wannan sai nuna mana ashe zinubai na al'umma yana iya jawowa shugaba idan yana da wani manufa mai kyau sai Allah ya toshe kwakwalwan ya hana shi wannan manufar da ke tabbata ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayani ne mai karfi zai zo yi bayani akan daren lailatul qadar amma da ya tadda ana rikici gurin raba rikicin sai manci to shine sai malamai suka ce a cikin mancewan akwai hikima babba daga cikin hikimar shine inda an gawa mutane cewa ga daren lailatul kadar to da za a kwanta yi bacci ne wani zai kwanta ya ta ɗiban shi sai rana ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ita kadai ne kurin zai tashi ta ibada misali to saboda haka almuhim dai daren lailatul qadar za a bincika shi ne a cikin wutiri cikin goman karshe sannan kuma a wutiri an gane ko dai ashirin da ɗaya ashirin da uku duk da an samu fatoyin da suke ta ishara akan 27 27 27 to amma dai ijtihadi ne kowa sai ya dage da aikata ayyuka alkhairi akan wannan a ƙarƙashin wannan na ɗauko wani bayani na ɗan yanki shine bayanin zinubai mun ga nan gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiwo ranan amma zinuban mutane ya jawo ya manci ashe da wannan ya nuna mana za iya samun shugaba mutumin kirki mai tsoron Allah mai tsantseni akan al'amura da dama amma kuma za ga yana da manufa mai kyau zinuban mutane sai ya hana wannan manufan ta tabbata shi sa malamai suka yi maganganu sosai akan cewa zinuban al'umma shi yake sa shugaba ko da ba mutumin kirki ne to zai yi juya ya zama irinsu amma ko ta ƙa'ida kamata kunu iwallah alaikum kamar yadda kasance haka ake shugabantar muku da shugabanni ko da shugaba mutumin kirki ne to ne ya zama al'umman da yake mulka ba mutanen kirki ba ne ma'ana mutanen kirki mutanen banza sun fi yawa a ciki to shugaban zai zama irinsu ne ko da yana da manufa mai kyau to wa'innan al'umma din zunubansu zai hana manufan ya ci gaba inda ya kamata to saboda haka lalle ya kamata mu dage da gyara ayyuka sannan kuma mai amfani da wannan dama na daren lailatul a yi ta addu'a shugabanninmu Allah ya taimake su Allah ya sa su zama masu adalci Allah ya ba su ikon gudanar da al'amura yadda ya kamata domin abin sai an hada da addu'a sannan kuma sai an hada da gyara ayyuka ga ta dalilin wannan daren lailatul kadar din fada zunubi ne fada din fada tsakanin musulmi da musulmi ai ba daidai bane ya saba wa shari'a to wannan rikicin ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi wannan daren in ga shi ba karaman asara aka samu ba saboda wannan rikicin da sauransu misali saboda ka almuhim dai kowa dai ya dage da ibada da roƙon Allah a cikin wannan dare ran wannan shine bayanin amma babu wata rana kai tsaye da nasin ya zo ya ayyana illa kurin an samu ijtihadi na malamai sosai akan haka din sannan da kuma eh, lissafin kwanakan ko dai 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 wainan su ne insha Allah a karɓar lau kamar da kai bayani wannan dare na lailatul qadri inda ake samun su a kwanaki na 21 da na uku da 25 da 27 29 hmm. shin akwai wasu addu'o'i na musamman wanda ake idan aka riski wannan dare to dangane da addu'o'i da ake yi akwai hadisi da ya zo daga Aisha Allah ya kara mata ta take cewa kultu ya na ce ya manzan Allah a ra'aitu in alimtu ayyin laila lailatul qadr ya rasulallah me kake gani yaya kake gani idan na ga daren da ina tunanin lalle daren lailatul qadr ne ma aqulu fiha menene zan faɗa a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata quli kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah lalle kai ne mai rangwame kai ne mai afuwa kai ne mai yafiya ina neman afuwanka ka yafe min ina neman afuwanka ka rangwanta mu to wannan shine addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yace wa Aisha ta dinga karantawa to amma ita kadai addu'an da mutum zai karanta ko ko zai iya yin wayansu addu'o'i a wannan daren bukatun shi na alkhairi ya gaya wa Allah eh malamai suka ce zai iya yi saboda nassin ya ce Aisha ta tambaya ya Rasulullah idan na riski daren wani irin addu'a zai yi kaga sai ka mutu misalin wannan ko to da wannan suka ce to ai tunda hatta tambaya ashe za mutum zai bincika abubuwan da yake bukata a kai ya gaya wa Allah a wannan daren sannan kuma ga wannan hadisi din shi ma addu'a ne ai jami ko jami ta tattaro abubuwa da dama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine hadisi ingantacce daga Imam Tirmidhi ya fitar da shi Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisi din wannan shi ne insha Allah hmm. malam mun gode Allah ya saka alkhairi hmm. ah, kamar yadda kake mana bayani akan addu'an da ake yi yadda kace ce Allahumma innaka afuwun hmm. tuhibbul afwa fa'fu anni yadda inganta a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam so shin ah, bacin wannan ah, addu'a da ake ai akwai wasu abubuwa da dama wanda suka dan ke ɗan bujirowa a wannan goma karshe wanda ya shafi tunanin sallah sannan kuma da fitar da zakatul fitr shi muna son kaɗan mana ƙarin bayani akan shi zakatul fitr ɗin na'am dangane da abin da ya shafi zakatul fitr hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakatul fitr a watan Ramadana akan wayansu mutane ya faranta zakatul fitr ma'ana idan an kai azumi ma'ana idan ya rage sallah sauran kwana biyu akwai ruwayan da ta nuna za ka iya cirewa idan ya rage sallah sauran kwana biyu ko kwana uku misali mutum zai iya cire mai zakatul fitr ya bada sannan kuma manzo Allah ya faranta aka ce kenan zakatul fitr faralla ne ga wanda yake da dama yake da iko akan haka da sannan ana fitar da ita sa'i ne na tamr a hadisin manzo Allah ya faranta a fitar da sa'i na dabino ko sa'i na sha'ir ko sa'i na bur da sauransu dai sannan kuma ana fitarwa namiji ne sannan da mace daga cikin musulmai kenan wanda yake ba musulmi ba idan Allah ya sa cikin ƴaƴan wani ko wanda ba musulmi ba to kaga babu shi ciki ana cirewa mai ƴaƴan musulmai sannan kuma ana cire wannan zakkan ne sa'i idan an ce sa'i ɗaya shine mudin nabi hudu yanzu cikin ruwan sanyi ana samun sa'in sannan kuma ana samun mudun nabi din sannan kuma ana fitar da ita zakatul fitr din ne kafin a yi sallah ko dai ka fitar da ita kwana biyu kafin sallah din ko kuma a ranar kafin mutum ya tafi sallah hmm. saboda hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya fitar da ita bayan sallah tana kasancewa sadaka daga cikin sadakoki an gane ba zakatul fitr bane to saboda haka ya kamata wanda yake da hali ya kokari tana da mahimmanci sosai mutum ya fita to a nan an ambaci dabino an ambaci sha'ir an ambaci bor to mu dabino ba abinci bane a wurin mu na ko mutanen da muke nan abin dabino ba abincin mu bane misali to saboda haka eh, za ka duba abincin da mutane suka fi amfana da shi ne yanzu kaga sai mu ce kamar masara shinkafa dawa da sauransu misali abubuwan ne da ake amfani da su na abinci shi za a cire sannan kuma za a ba wanda suke da bukatu ne akan haka da musulmai za a ba da shi ne ga wanda suke da bukatu sannan kuma ana cire mai musulmai ma'ana malamai suka ce wanda ake cire ma ana cire wanda ciwon shi yana karkashin ka ma'ana idan yana karkashin kulawanka to shi za zaka cirewa mai wannan zakatul fitr din idan bai karkashin kulawan ka misali ɗanka ne amma kuma ya riga shekarun shi sun kai sannan kuma baya karkashin kulawan ka ba kake ce da shi ba sauransu misali to irin wannan eh, shi ma zai fitar don wasu so da yawa suna jiran kuɗin su ko da yaushe a cire musu ne a idan baka karkashin kulawa kuma ba abubuwa sun yawa iyaye ga kanne da dama misali to kai ma sai ka cire zakatul fitr din ka bada hmm. wannan shine insha Allah to alhamdulillah har ila yau kuna tare da tashar jami'ar jihar kaduna wato kasu fm wacce ke watsa shirye-shiryenta akan mita 98.5 cikin shirin namu wato faɗakarwar musulunci tare da ni hamza ibrahim inda muke tattauna akan maudu'in namu wato fadalan goma karshe inda muka kara bayani akan daren lilatul qadri da kuma zakatul fitr insha Allah za mu dan kara dan numfasawa idan mun dawo albashi za mu ci gaba daga inda muka tsaya ku kasance tare da mu barkamu da dawowa kuma muna tattaunawa ne akan maudu'in a falalar goma karshe na watan ramadan inda malam ya yi mana bayani akan falalar goma karshe da ibadu da ake yi na musamman a wannan goma inda kuma muka sani cewa a cikin wannan goma karshe muke samun daren lailatul qadri sannan kuma addu'o'in da ake yi idan an riski wannan dare kuma muka karasa muka muka bayani akan shi zakatul fitr to aka muka lahu um, bayani muke son mana akan uh, tunda shi ma abu ne ibada ne wanda ake yin sa a goma karshe na watan ramadan na son kai mana karin bayani akan shin itikafi wajibi ne ko ko dai sunna ne sannan kuma ne hukuncin sa a addini na'am dangane da itikaf malamai sun yi maganganu da dama itikafi sunna ne mai ƙarfi sunna ce mu'akkada wanda wasu malaman suna ganin mutum ya kokari a rayuwar shi ko su ɗaya ne kokari samu ya itikafi kada ya zama ka ta kare baka samu ka dan taba itikafi din ba saboda falaloli da dama da yake tattare da shi hadisin abi huraira Allah ya kara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a cikin goma na ƙarshe na watan Ramadan sannan idan ya kasance kwana goma na watan ramadana eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sannan an samu wata kuma ruwaya da ta nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaran karshe da Allah ya amshi rayin shi manzo Allah ya itikafi a kwana ashirin kenan goma farko kenan ko to sai malamai da wannan ruwaya din suka ce to ai itikafi mutum zai iya fara shigan shi tun farkon Ramadan wani kuma suka ce a'a tun da wancan ruwaya din na goman farko din goman ƙarshe din nan ya fi ƙarfi ya fi bayanai ma'ana ruwayoyi sun fi zuwa da yawa akan haka ɗin, to sai ya nuna mishi eh, itikafin ana yin shi ne a goman ƙarshe misali na ramadana dan akwai magana, shin ana itikafi dole sai a ramadan ake itikafi ko ko bayan wanda ba lokacin ramadan ba ma ana yi to in suna ganin ana yi lokacin da ba na ramadan ba ba dole sai da ramadan ba to shi ma dai akwai maganganu da dama lokaci ba zai bari mu dan shiga wurin ba amma dai za a taba abubuwan da za a iya taba kai. to malamai suka ce menene itikafi idan an ce itikafi shine mutum ya zauna a masallaci domin gudanar da wasu ibadoji ya keɓanta ga mutane ma'ana ya keɓanta ya bar mutane ya koma cikin masallaci domin gudanar da wasu ibadoji na musamman a cikin masallacin daga ciki karatun alkur'ani zikirori wanda suka dace da shari'a ma'ana zikirori wanda suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga magabata na kwarai to wannan shine a takaice abin da ake kira mai itikafi sannan kuma itikafin nan idan mutum ya shiga kada ya shagaltu da wayansu abubuwa wanda ba su da alaka da itikafin daga ciki wani zaga idan ya shiga itikafi yana itikafin nan eh, shine business kuma yana itikafi ana kulla kasuwanci da sauransu to duk irin wayannan abubuwan ba a san mai itikafi ya shige su ana san idan mutum ya shiga masallaci zai itikafi ya zauna ya gudanar da ibadodin shi fita masallaci zai zama idan akwai wani lalura ko wani uzuri na musamman mutum zai iya fita daga cikin uzurin iyalanka za su iya kawo ma ziyara masallaci sai ka dan fito ku dan tattauna sai ka wuce misali ga hadisi ingantacce na Aisha Allah ya kara mata eh, hadisin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam da eh, Safiya ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara yana itikafi to sai wasu sahabbai suka leko sai suka ga manzo Allah sallallahu suka ga ai safiya sai suka juya da sauri sai manzo Allah ya kira su sai suka ce a ah, ba komai ba komai sai ce a ah, ku zo safiya ce ga nan ita ce ta kawo ziyara to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin tsoron kada Ami. kada wani abu ya zo ya shiga a cikin ransu su dinga tunanin ko manzo Allah ai mata sun mai ziyara da sauransu su tunanin wani abu wanda bai dace ba su zo su halaka sai ka ce a ah, ba komai sai manzo Allah ya ce ai shedan yana gudana a cikin jikin dan adam kamar yadda zune yake gudana sannan ga hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fito da kanshi yana itikafi a mai kum din kanshi iyalin shi sun kawo mai ziyara su ga su mai kum sannan kuma su tattauna misali sai ta wuce to zo daga ashe irin wayannan abubuwan babu matsala ba sa wannan mutum zai iyalan shi za su iya kawo mai ziyara idan yana da iyalai sannan yan uwan shi ma za su iya su kawo mai ziyara ya su tattauna amma kada ya zama itikafi wurin itikafi a zauna nan ne wurin business nan ne wurin fira nan ne wurin kaza misali a zama dai mutum abin da ya kai shi ibada ya dage da yi da addu'o'i da bukatu na alkhairi yayi a wannan dare din to sannan itikafin shin dole sai mutum ya yi kwana goma ne ko koya malamai suka ce itikafi mutum zai iya yin na kwana yini ɗaya kur za ka iya tafiya misali ana yau ana gobe ne misali sallah mutum ya tafi yau da safe zai je kafin shi babu matsala misali shi gari ya fita wannan babu matsala a kan shi sannan abin da ya shafi zakatul fitr mutum yana itikafi yanzu ziya zai yi da magana zakatul fitr to kaga irin wannan dama akwai ruwayan ta nuna cewa mutum zai fito da sassafe akwai wanda ya nuna cewa zai zo sai ya yi yayi sallah ma tukunna zai koma gida to saboda haka irin wannan idan mutum ya tunda yana da wakilai zai iya wakiltawa ya bar komai da komai misali na abin da ya shafi zakatul fitr da sauransu sai a fitar kafin lokacin sallah din sannan kuma za a iya idan an fitar da shi zakatul fitr din za a iya barin shi misali dan an fitar an aji bayan sallah misali za a iya badawa tunda dai an riga an fitar misali irin wannan babu matsala a kai insha Allah. Um, akan maganar shi zakatul fitr hmm. idan muka duba muka gani akwai wasu mutane wanda ina da addini ya nuna da su ake ba ma wannan zakatul fitr hmm. kuma ka duba yanayin zamani namu da muke ciki yawanci ba waɗanda ya dace a ba mu zakatul fitr na ake ba mu shin menene hukuncin haka saboda yawanci za a ga mutane ga abinda abin da ya kamata a ce an yi na waɗanda ya kamata a ce an ba zakatul fitr din hmm. amma ba su ake ba sai ake abin ya zama kamar ana ƙara mai ƙarfi ƙarfi ne kuma an ce a ba ma waɗanda suke ba su da ƙarfi ne shi mene hukuncin haka to irin wannan gaskiya ba daidai ba ne ya kamata idan an fitar da zakatul fitr ya zama wanda shari'a ta ce a mika ma su ya kamata a miƙa ma duk da akwai maganganun malamai wayan suna ganin sumfin mutane bakwai ɗin nan da aka lissafa na zakka to irinsu ne za a duba a ba zakatul fitr wasu kuma suna ganin a'a zakatul fitr za dai a duba kurin ne eh, mabukaci ko da bai kai wa incan din ba kurin za a iya shi to almuhim dai ana son dai a cire dai a ba mabukata ne sannan kai ma idan an baka din mutum zai iya shi ma idan ya ga shi shi ma an ka kawo mai wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo shi ma zai iya fitarwa misali saboda haka wannan shine dai a takaice eh, babu matsala babban abin da ake so dai a ba mabukata wanda suke bukatan abin su ya kamata a ba a samu miskinai a basu sannan kada a je kuma a tare wa mutum daya don wani da zaran idan aka gane shi kadai ne miskini ko kuma ba duba ba ana ganin nashi ya fi fitowa to sai ga wannan ya kai wannan ya kai wannan ya kai sai ga ya tara abubuwa da yawa misali hmm. shi kanshi ma sun mai yawa misali to kaga irin wannan sai a duba dai akwai mabukata kala kala idan babu a area ku to sai ka duba wata area kuma da akwai mabukata din sannan a zamanin manzo Abdullahi dan Umar yake cewa sun kasance suna tarawa ne kafin a tafi sallah sai su je su tara ta a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam idan rage sallah sauran kwana biyu ko kwana uku za su ciccire duk sai a je kai manzo Allah zai duba wanda ya dace a babba sai ba su to irin wannan idan akwai wani amintacce wanda za a yi haka din za a iya yi to amma dai yanzu eh, amincin ne sai an duba yadda ya kamata dan kaka je ka ba wani shi kenan kurin ya zama shi ma ya samu abin jin daɗin shi kenan misali ko haka wannan ne dai a takaice kamar lokacin zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. lokacin da manzon Allah ya bar duniya a lokacin according to tarihi tarihi ya nuna cewar um, an samu wasu waɗanda suka daina ba da zakka ko suka nuna da cewa ko zakka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bamuwa hmm. ba za su ba da zakka ba shin kuma har ila yau a wannan zamani namu akwai wanda akwai wasu ƙungiyoyi wanda muka samu wanda su ma sukan ga cewa ai zakka ba wajibi ne a cikin addini shin wani bayani za a mana game da haka to zakka tana daga cikin rukuni daga cikin rukunin musulunci sannan kuma a zamanin abubakarin Allah ya ƙara musu yadda saboda wani shubha da wayansu suka shiga sun ce ba za su bada zakka ba a zamanin abubakarin saboda an ce manzan Allah ya amshi zakkansu tsarki ne yi musu salati domin salatin manzan Allah natsuwa ne gare su to sai suka ce to tun da yanzu babu manzan Allah to wane ne zai eh, musu salati din a wannan lokacin to shi suka ce su ba za su ba da zakka ba sai abubakar in Allah ya kara musu yadda ya ce lallai sai ya yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka to shine ya yaƙi su ya warware musu shubahan da aka samu wai suka dawo wai su kuma su dawo ba to kuma a wannan zamanin a wancan zamani an samu wanda suke amsa su rarraba to wannan zamani kuma sai dai mutum ya ji tsoron Allah kura to kuma 'yan Najeriya kusan ana ɗan yin ƙoƙari akan abin da ya shafi zakkan wani su ɓangaren suna cirewa sosai inda ya kamata sai dai wurin bada ne wani zai ta karkasa ta ya bada ita naira ɗari biyar da dubu ɗaya da sauransu misali a wanda kuma ya kamata a ce in an cire zakka ne duk wanda za a ba ya zama zakkan nan idan ya amsa za ta mai amfani zai ji daɗin lalle ya amshi zakka misali sannan kuma a ji tsoron Allah ya idan mutum ya bada kamar tsarki ne ga dukiyarsa hanawan to lalle ba karamin azaba bane an tashin alkiyama ko wasu ruwayoyi da suka nuna cewa mutum zai zo da wannan dukiya yana dauke da ita yana ina zai je za ta zama mai akwai ruwayan da aka nuna za zama mai maciji da sauransu dai haka dai da aka ishara akan irin azaban da zai fuskanta saboda haka lalle ya kamata wanda Allah ya bashi arziki kuma kuɗin sun kai daidai nisabin zakkan to ya kamata a ji tsoron Allah a ciki a cire zakka din duk da babu dola na musulunci yanzu a Najeriya misali sai dai kowa ya ji tsoron Allah ya cire iya gwargwadon ikon shi to a ji tsoron Allah a ba da zakkan yanda ya kamata kuma a ba wanda suka dace wanda da ana cirewan yanda ya kamata to da an ɗan samu saukin talauci don misali an cire zakka sai aka ba wannan dubu goma ko dubu biyar misali kaga zai ɗan kwana biyu yana ɗan amfana da kuɗin misali amma ya zama kurin an cire wani ma idan an cire wai an ce idan ka cire ka ba mai kuɗi shi ma wai dan samu wanda yake da dan kudin shi bai kai bai dan tattala shi ma shekara mai zuwa sai ba wani kaga wanda shari'a ta ce a ba kuma ai ba ba su ba kenan ko to saboda haka lalle ya kamata dai a ji tsoron Allah akan haka da wannan ne a kan makallahu shin akwai waɗanda za ka ga su ya kai kamar yadda ake bayani aka ce ai fitar da zakka daga cikin dukiya kusan ah, haƙƙi ne na Allah cikin dukiyar da Allah ya baka ya kamata ka fitar da shi saboda kamar yadda kai bayani kace a kowane za su zo gobe kiyama saboda rashin fitar da wannan zakan za su zo da shi abin ya musu yawa to shin menene hukuncin su waɗanda ya kamata a ce sun ba da zakkan kuma ba sa ba da menene hukuncin su to duk wanda Allah ya bashi bai bada ba lallai kam akwai laifi mai girma a kan shi sannan ana ji mushi tsoro wannan rashin ba da zakkan zai iya jawo Allah zai azabtar da shi akan wannan abu wannan shine saboda haka akwai dai hukunce hukunce da malamai suke maganganu sosai a hadisai akan haka din amma dai a takaice dai laifi ne mai girma sosai akan haka din kamar inda idan mutum ya bar sallah laifi ne mai girma to haka nan idan ya bar zakka laifi ne mai girma idan ya halatta ma yace ai ba dole bane sai an da zakka aka mai bayani sai ina ai duk wannan bayanan ba dole bane kwara ba zan yi asarar dukiya na da sauran ya farfaɗo su maganganu to wannan ana ji mai tsoro zai iya fita musulunci idan ya halatta to ana ji mai tsoro fita musulunci saboda ya halatta abin da Allah ya haramta sannan kuma ya halatta abin da shari'a ta tabbatar da ga yadda za a yi shi misali to amma idan kurin bi badawa ne to lalle yana aikata zunubi mai girma ana ji mai tsoro Allah zai azabtar da shi akan wannan abu kai tsaye ba mu ce dan wuta bane sai dai mu ce kwaran ya mutu yana aikata aikin yan wuta ko ya mutu yana aikata saban Allah misali wannan shi ne a takaice to malam eh, har ila yau akan yi bayanin wannan zakariya to akwai waɗanda suke ganin cewa ai ba a cikin watan ramadana ko kuma ake ba da zakka ba wai ko da yaushe mutum zai ba da zakka shin wannan mutanen da suke da wannan fahimtar shin ba su shiga babin sadaka ba kenan ko ko dai sai e, suna nan akan zakar ne saboda suna ganin ciwon ba lallai sai a cikin wata ramadan ba duk lokacin da ka ga dama za ka iya fitar da zakka daga cikin dukiya ai zakka ba wai abin da ake nufi nan zakatul fitr daban zakka kuma nan idan mutum nisabin kuɗin shi ya kai zai duba lokacin da nisabin ya kai idan ba ramadan bane sai zama a ramadan zai fitar kaga ba zai yi ba ko ashe sai lokacin da nisabin ya kai hmm. saboda haka shi zakatul fitr wannan daban na wanda yake ba na ramadan din wannan wajibi ne kowa ba sai wanda kudin shi ya kai nisabi ba zai cire bada amma wannan zakka na mutumin da duke shi ta kai nisabin zakka da aka yi bayani to shi wannan idan a ramadan ne lokacin ya kai zai cire a ramadan idan kuma ba a ramadan ba ne dukiyan ta kai wannan lokacin to saboda haka lokacin da ya kasance a lokacin zai wayansu ma suna waye wani lokacin sai ga mutum ya ki badawa sai da ramadan ya zo tukuna sai ce zai bada saboda kuskure ne mai girma ya zama lokacin da zakkan ta kai nisabi ya shekara ya zagayo a lissafin misali zai kasance a ce bayan sallah ne ko kuma zai kasance a watan kafin sallah ne misali kafin ramadan ne ma to irin wannan mutum ya tsaya ya cire a lokacin da yake da ta kai din shine abin da ya dace da shari'a jinkirin ba tare da wani uzuri kwara ba irin wannan matsala ne ba karami ba domin ka ki ba da haƙƙin Allah a lokacin da ya kamata mutum ya bada wannan shi ne alhamdulillah um, da fatan masu sauraro ya fa'idantu kuma ya ilimantu da wannan maudu'i da muka zo muku da shi kuma kada ku bin manta kuna tare da tashar jami'ar jihar kaduna wato kasu fm a kan mita 98.5 tare da ni hamza ibrahim inda muke tattaunawa akan falalan goma karshe na watan ramadan um, bari mu dan kara dan numfasawa idan mun dawo insha Allah sai mu karasa da tambayoyin da muke da shi wa malam ku kasance tare da mu da dawowa kuma muna tare da malam shef nasir abubakar wanda muka fi sani da malam nasir albani inda muke tattaunawa kan maudu'in namu wato falalan goma karshe inda muka yi bayani a daki-daki a kan lailatul qadri da falalar lailatul qadri har muka karaso inda muke bayani akan shi zakatul fitr to akarmaka Allah tambaya ta gaba ita ce dama akan wannan sallan Eid su muna son ka mana bayani akan shi sallan Eid na'am a takaice kafin shiga bayanin sallar Eid tun dazu kai bayanin shek to a hakikanin gaskiya ba shek bane ni ɗalibin ɗalibin ɗalibi ne har yanzu ɗalibi ne ina karatu saboda haka ko da yan wasu jan ce shek to ba shek bane gaskiya ɗalibi ne <laughs> to saboda haka wannan shi ne. to kafin mu bayani akan abin da ya shafi sallar idi akwai abin da ya shafi ganin wata lalle abu ne mai muhimmanci sosai ya kamata a kula su da yawa duk shekara idan an zo ganin wata misali na ganin wata na farko maganan ramadan sannan da kuma idan an gan shi za a yi sallah ana samun wasu mutane sai su ce su ai sun ga wata da idin su tukunna za su yi sallah to irin wannan ya saba karantarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam a tarihi ma ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka a ruwayoyin da suke zuwa ana zuwa a ba manzo Allah labarin ne an ga wata to kaga da an ce sai an gani da ido to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, da an ce sai an gani sai mutum ya gani da idan shi tukunna to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai amshi labarin da aka kawo mai ba sannan ya matsayin makau makau da baya gani shi kuma ya zai kenan to saboda haka da zaran sarkin musulmi ya yi bayanin cewa an ga wata to ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mai biyayya ga shugabanci domin idan babu shugabancin nan to awwala za su lalace za a samu fauda ma'ana za a samu rashin tsari a cikin al'umma to wani zai iya cewa ai sarkin musulmin nan bai wakiltar mu yana aikata kaza yana kaza yana kaza yana kaza misali littisal safo kurakurai sai mu ce to eh dama ai za a iya samun shi da wa'annan kurakurai din shi ba mala'ika bane to tunda za a iya samun kuskure tare da shi to bangaren da ya kuskure ka ban mashi kuskuren shi abubuwan da ya daidai kai kokari ka bi kada ka ce to ai bai wakiltar ka bai kaza tunda baya yi kai ba za ka mai biyayya ba a Allah ne ya ce atiullaha wa atiur rasula wa ulil amr minkum ku biyayya ga Allah ku biyayya ga manzo sannan ku yi biyayya ga wanda aka samu ku shugabancin su sannan akwai hadisai dama da suka nuna cewa za a iya samun shugabanni irin haka din eh, aiwa suna yin abubuwan da basu dace ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ya rasulullah fa ma za ta amurna me kake umurtar mu idan mu haɗu da irin wannan shugabanni manzo Allah ya ce ku ba da haƙƙin da yake kan ku kuma ku roki Allah ne haƙƙin ku cikin sujjada idan an yi ma ba daidai ba sai ka gaya wa Allah sannan idan shugaban ya ce a yi kaza a yi mai biyayya a yi mishi da'a kan wannan abun akan daga ciki shine abin da ya shafi ganin wata yana cewa an gani kada ka ce wallahi ina sarkin sakkuta ne ni ba zan bi shi ba waye mutu a tashi a sarkin musulmi ne ma dama an sami sarkin sunan shi sarkin musulmi to saboda haka yana nan a matsayin shi sarkin musulmi kuskure ne ba aqida bane na magabata mutum ya kira shi da sarkin sokoto da zaran ka ce sarkin sokoto to kaga ka dauko aqidan kawarish na wanda suke ganin cewa mutum idan yana da saban Allah eh, ba zai yi shugaba ya zama shugaba sai ya zama ma'asumi wanda baya aikata saban Allah to kuma wannan kuskure ne fahimta haka da saboda haka muna fatan yan uwa za a kiyaye da zaran sarkin musulmi ya ce an ga wata kowa ya kokari ya yi biyayya ai wannan ajiye azumi din idan ma kuskure aka samu to kuskuren a gare shi ne idan kuma ya yi daidai shi kenan wannan shine kai babban abu dai kai biyayya kai abin da Allah ya ce a ƙarƙashin wannan hadisin abi umair bin anas yake cewa lalle wansu ayari sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shaida wa manzon Allah lalle su sun ga wata jiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su ci abinci idan an wayi gari kowanne ya sammako ya tafi zuwa sallar ci ga da wannan sai nuna ashe da zaran an ce an ga wata kurin mutum ya yi sammako a ajiye azumi sai ya ji me a jihar sallar idi to sallar idin nan yaya take ne maganan sallar idi din shin eh, ana kiran sallah ne a lokacin sallar idin ko ba a kiran sallah sannan ana tada kama to shine malamai suke bayani sallar idi hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kiran sallah ciki sannan kuma babu ikama a ciki sannan kuma idan mutum ya je musalla filin wurin sallah din da za a yi sallar idi din ba a yin nafila kafin ne a fara a yi sallar idi din sannan bayan an idar ma ba a yi nafila a wurin sai dai mutum idan ya bar wurin ko ya tashi ya dan yi wasu abubuwa misali sannan daga cikin abin da ake so ranar idi ana son kafin mutum ya tafi sallah na salatul fitr din wannan idil fitr din nan karamar sallah kenan da ake cewa ko mm. eh, hadisi ya tabbata daga Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fita Ranan fitar har sai ya ci dabino kun gana an kira mai dabino Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi din to a wani hadisi kuma sai ya nuna ciwon eh, idan an fi kafin a fita mutum ya ci abinci tukunna to sai ya nuna ashe ko dai mutum ya ci dabinon ko kuma wani abu da kake ganin abinci zaka yi ɗiban abinci ka ci tukunna kafin mutum ya tafi sallah sunna ne mai karfi ana son mutum kafin ya tafi iri din ya ci wani abu tukunna kafin ya je iri din domin manzo Allah baya fita sai ya ci wani abu tukunna to malamai suka ce menene hikiman cin abincin kafin aje sallah suka ce hikiman shine kafin aje sallah kada mai zato ya tunanin ai azumin ramadana yana tafiya ne har sai an dawo iri tukunna azumin yake karewa an gane don wani zai yi tunanin haka to shi sa ake san a ranar kurin kafin ka tafi iri mutum ya samu ya danci wani abu tukunna sannan sai ya tafi mai iri da sannan ana son ranar idi din nan mutum ya kwalliya ya sanya kaya masu kyau kaya wanda suka dace ba kuma kaya wanda suka ci karo da shari'a ba ko hadisin ummu hadiya Allah ya kara mata yarda take cewa manzo Allah ya umarce mu ana sa ranar idi mutum ya fita da yan mata wayanda suke za su yi sallah da kuma wayanda suke suna haila ma su ma su halarci alkhairai su halarci da'awa na musulmai ana son a fitar da 'yan mata su ma su fita su shiga wanda ya dace da shari'a su je musalla din wanda kuma za su sallah su ma su tsaya su sallah din wannan shine sannan kuma sallar ɗin din raka'a biyu ne ake ko ba kiran sallah ba kama kamar yadda ne bayani akai ko to sannan hadisi ya tabbata hadisin Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance a sallar fitr yana yin kabbara bakwai ne a raka'an farko raka'an farko ana yin kabbara nawa bakwai sannan kuma ana yin biyar a raka'a na biyu kenan ko tunda raka'a biyu ne raka'an farko kabbara bakwai raka'a na biyu kuma kabbara mai biyar sannan an so liman da zai yi sallah a sallah iri din an so ya karanta suratul ya yake da suna qaf sannan da suratul eh, iqtarabat sa'atu wa shaqqal qamar sannan akwai wani ruwaya da ya nuna taratan manzo Allah yana karanta suratul layl da dai wasu dai surori da aka yi bayani akai almuhim da ranar idi ana son mutum ya kwalliya ya sa kan ya kaya masu kyau sannan ya halarci sallar idi din sannan kuma ana son ziyarori da ake ya kamata a yi a me a ranar sallar idi sannan ana son idan mutum ya fita eh, idan ya bi ta wannan hanya to ya canza hanya wurin dawowa saboda shi ma yana da muhimmanci sai sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka din to wannan kenan akan abin da ya shafi idi a takeice dan an dan dunkule akwai abubuwa da dama amma dai a dunkule dai wa'annan su ne to sannan bayan idi din akwai abin da ya shafi eh, sitti shawwal malamai sun maganganu sosai akan abin da ya shafi sitti shawwal hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana summa atbahu bi sittin min shawwal kana ka siya mu dahar ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya azumci watan Ramadana sannan ya biyar da shi da sitti shawwal to kamar ya azumci zamani ne ashe yana da muhimmanci idan mutum ya yi gama Ramadan din misali bayan sallah da kwana ɗaya biyu sai mutum ya yi me sitti shawwal yana da muhimmanci ya sunna ne mai karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar idan kai sitti shawwal ka hada da Ramadan to ka kaman ka azumci zamani ne to kaga ashe dole sai mun dage da yin me su shawar kada mutum ya zama kwarin ya ce ai shi yana yi ramadan kenan kwarin ba zai sita shawar ba duk da akwai su fatawoyi daga ciki akwai fatawar mazaman malikiya suna ganin cewa eh, shi imam malik yana ganin makaruhi ne yin su shawar saboda yana ganin a aikin mutanen madina bai ga hadisi akan haka ba to rashin ganin hadisi na bangaren shi ba zai nuna cewa kuma ba a yi ba ko wadakacin da an samu hadisi ingantacce sai mu ɗauka ta aiwa bai gani ba ko kuma ta hanyar da hadisin zo mai bai inganta ba ko kuma yana tunanin wani dalili ya shafa hukuncin wannan shine uzurin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Rafa'ul Malam idan ga babban malami ya ba da fatawa akan wani abu wanda yake ya saba wa karantawa na manzo to ka ɗauka bai ga hadisin ba ko kuma yana tunanin wani hukunci ya shafe shi ko kuma yana tunanin eh, eh, ya yake da suna hadisin bai inganta ba to saboda haka wannan sune uzurori guda uku da shekul Islam ya kawo a cikin littafin Rafa'ul Malam saboda haka lalle yana da muhimmanci su Shawwal din nan falala yana da falala mai yawa sosai wannan kaɗan daga cikin hadisin kenan akan abin da ya shafa ka daga ƙarshe ina son yi tunatarwa akan abin da ya shafi iyaye na musamman ranar sallah zaga iyaye suna saki da yara musamman 'yan mata ga an basu sun yi shiga wanda bai dace ba suna tafiya wani su dakunan samarun su su je su kai musu wani su abubuwa na sallah kuma a je a yi abin da bai dace ba to irin wannan lalle ya kamata iyaye su kiyaye su sa ido Allah madaukin sa ce ku anfusakum wa ahlikum nara ko ya ku wanda imani ku kiyaye kawunan ku da kuma iyalan ku daga shiga wuta duk wani abu wanda bai dace ba to kada a bar yara kada a sake da yan mata da sauran maza su shiga wannan abu wuraren musamman yanzu za ga akwai wuraren shakatawa da ake samu na mata da maza za ga an je an haɗu ana wani sabuwa wanda ba su dace ba to irin wannan lalle ya kamata iyaye su sa ido su hana kada ya zama an saki yara sakaka suna yawo kurin yadda suka ga dama a duk da an ce ranar sallah ne rana ce wanda Allah ya zaba mana ranar eh, hutu misali rana ce ta a ɗan farin ciki da jin daɗi misali to kuma ba kuma rana bace da za a saba wa Allah duk da an ce ai farin ciki a ji daɗi to kada kuma ya zama ana saɓan Allah ranan kada a yi shiga wanda suka saba musulunci sannan kada a yi wayansu abubuwa wanda suka saɓa wa addinin musulunci shiga sannan ziyarori idan za kai a kai ziyarori wuri da suka dace kai a bar mace ta tafi ɗakin saurayin ta su je can wai ai da ranar hutu ne a yi abin da aka ma to irin wannan ya saɓa a shari'a lalle wajibi ne iyaye su sa ido akan haka din sosai yanda ya kamata wurin shakatawa da suka saɓa a hana a sa ido akan haka sannan kuma eh, wurin ziyarori a sa ido a ga yadda ya kamata wurin ziyarorin za a yi sannan kai ma kuma idan an kawo ziyarori ɗan yara dama sun saba su yawon sallah da sauransu to ɗan isa ne da aka saba sai a yi kokari a yi lalle yana da fahimmanci sosai akan haka din wannan shine a takaice assalamu alaikum wa rahmatullahi malam mun gode Allah ya saka alkhairi kuma da fatan mai sauraro ya ilmantu kuma ya su da wannan maudu'i da muka zo muka da shi a wannan mako da fatan kuma za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa wanda yake ɗauke da wani maudu'i mai muhimmanci kuma da fatan za a yi sallah lafiya malam mun gode Allah ya saka da kai kuma duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na faɗakarwar musulunci a madadin waɗanda suka taimaka wajen ci gaba ko kuma wajen nasarar wannan shiri ni da na shirya na gabatar hamza ibrahim sai injiniya a jamilu tafida sai wanda ya bada murni ko kuma wanda ya shirya shi usman iyasu ladan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum